Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 12 ga watan 4 na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji hirar da na yi da Umar Faruk Musa wakilin sashen Hausa game da ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai kasar Sen. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan shin menene amfanin wato alfanun dangantakar da ke tsakanin Najeriya da China kuma ta yaya za a rage gibin da ake samu ta fuskar kasuwanci tsakanin kasashen biyu lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mutane akalla takwas sun mutu a wani sabon harin jirgin saman Amurka da aka auna kan kungiyar Alshabab da ke kudancin Somalia. Mai magana da yawon headquarter tsaron Amurka ta Pentagon Captain Jeff Davis ya faɗi yau talata cewa an yi amfani ne da jiragen sama marasa matuka a farmakin da aka kai jiya litini da kuma asibahin yau talata. shaidu da jami'ai sun gaya wa sashen somaliyanci na muryar amurka cewa mayaka biyar da farar hula uku sun halaka a harin jirgin saman wanda ya bararraka ƙauyen yontoi da ke ƙarƙashin ikon alshabab da ke yankin juba ta ƙasa da ke somaliya mai magana da yawon hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ya ce 'yan bindiga sha biyu ne aka kashe ya bayyana harin jirgin saman da cewa na kare kai ne ya ce inda aka auna din ya yi barazana ga sojojin amurka Ƙasar Kenya na shirin ta sakewa wani rukunin 'yan ƙasar Taiwan zuwa China bayan wani al'amari makamancin wannan ya sa Taiwan zargin China da sace mutanen. Shugaban sashen yammacin Asiya da Afirka a wato a ma'aikatar harkokin wajen Taiwan, Antonio Chan, ya ce an zuba 'yan ƙasar wajen 37 cikin wani jirgin ƙasar China don jigilar su daga Nairobi babban birnin kasar ta Kenya zuwa China. Mr. Chan ya ce bayan da mutane goma sha biyar daga cikinsu suka ki barin ofishin, 'yan sandan ƙasar sun bankaɗa barkunan tsohuwa a cikin ɗakin suka kuma rushe bangon ɗakin domin kora su waje. 'Yan ƙasar Taiwan 37 da za a ta su yau Talata da sauran mutane takwas da aka kora tun a baya an kama su ne a shekarar 2014 da laifuffukan kutsen yanar intanet. To kuna fa shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mayakan Boko Haram da ke Najeriya na daɗa amfani da yara ƙanana wajen kai har-harin unar baƙin wake a cewar asusun yara na duniya. wani rahoton da aka fitar yau alhamis ya bayyana cewa yara 44 sun kaddamar da kunar bakin wake a madadin boko haram a shekara ta 2015 wanda wannan adadin ya ninka na shekarar da ta gabata har sau goma ƙungiyar ta'addancin ta yi ta tura yara ƙanana waɗanda wani sa'in ma ba su sanin suna ɗauke da bama-baman zuwa cunkusassun kasuwanni da masallatai inda da ƙyar ake ɗaukansu a matsayin wata barazana tsararriyar dabarar amfani da yara waɗanda mai yiwuwa ma tilasta musu ake su ɗau ba ya haddasa tsoro da shakkun da kan yi illa ga makomar 'yan mata waɗanda suka jure mafaɗe da ƙuntatawar boko haram a arewa maso gabashin najeriya cewar hukumar ta unicef cikin shekaru biyu da suka gabata ƙasar kamaru kawai ta ba da rahoton hare-haren ƙunar baƙin wake har 21 da yara ƙanana suka kai najeriya 17 kasar chadi biyu an gabatar da rahoton ne a zagayowar ranar tana sace 'yan mata 276 da boko haram suka yi daga garin chibok na arewacin najeriya wanda daga cikinsu har yanzu ba a san inda 219 suke ba hukumar lafiya ta duniya who ta faɗi yau talata cewa Akalla mutane 21 sun mutu a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sanadiyar zazzabin cizon sauro wanda ke da nasaba da bullar cuta a ƙasar Angola mai makwabtaka da ita. Hukumar ta WHO ta ce zuwa ran 22 ga watan Maris akwai masu ɗauke da cuta akalla 151 a jamhuriyar ta demokuraɗiyyar Congo. ta kuma ya gargaɗin cewa ganin yadda mutane da dama ke zargin wato ke zirga-zirga tsakanin ƙasashen biyu kuma yawancinsu sun shiga haɗarin kamuwa da cutar da kuma yaɗuwar nau'o'in sauran da ke baza cutar shawara akwai kasada sosai ta yiwuwar cutai ta ƙara bazuwa. Cutar ta fara bulluwa ne a watan Disamba a Luanda, babban birnin ƙasar Angola, kuma tuni ta bazu zuwa sauran lardunan kasar inda aka samu mutane sama da 1,100 masu dauke da cutar, mutane akalla 168 kuma sun mutu a Angola. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka dai shugaba Muhammadu Buhari na ƙasar ɗaya daga cikin makasudin ziyararsa shine karfafa dangantaka kasuwanci tsakanin Najeriya da ƙasar ta Sin. Na yi hira da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa don jin ƙarin bayani ga abin da ya ce. To bisa ga sanarwar da hukumomi suka aiko wa manema labaru dangane da wannan ziyarar a nuna dai tamkar ci gaba ne da wani ganawa da aka yi da tsakanin shugabannin kasashen biyu da na China da na Najeriya a Amurka. inda suka daidaitu tsakanin su cewa za a ɗauki matakan bunƙasa cinikayya da mu'amala mai kyau ta taimakon juna tsakanin kasashen guda biyu. Mm. Amma a wannan ziyara shugaba Muhammadu Buhari ya nuna cewa kamar babu daidaito tsakanin kasuwanci da mu'amala tsakanin wadda ake tsakanin kasashen guda biyu saboda kamar kasar china tana cin moriyar kashi 80 cikin 100 na hmm. irin mu'amala da ake tsakanin su da najeriya domin kamar kayayyaki ne kawai ake kawa a najeriya najeriya ba ta fitarwa to ko shugaba muhammadu buhari ya dan ba da haske a kan yadda za a kawo daidaito tsakanin kasuwancin najeriya da china din e daidaiton da yake hango za a yi shine tun da ƙasar najeriya ta ba da hurumi mai kyau da yanayi mai kyau mm. da za a yi cinikayya to za a shigo da kayayyakin aiki da kamfanoni na ƙasar china za su shigo najeriya su haɗu da 'yan kasuwa na najeriya domin a kafa wa'annan masana'antu a kafa wa'annan kamfanonin domin a rika sarrafa yin abubuwan a cikin najeriya ba mm. wai za a rika shigowa da su bane daga china wannan ita ce hanya da yake ganin za a iya kawo wannan daidaito wannan bai hana cewa 'yan najeriya ko kamfanoni ko hukumin najeriya za su rika fitar da kayayyakin da ake bukata kasar waje kuma china su saya ba daga bangaren gwamnatin china ko akwai wani bayanin da ke nuna cewa sun yi na'am da wannan bayanin ko kuma za su yi wani abu a kai to dama kin san kasar china ta yi ta kokarin tuntubar najeriya amma akwai waɗansu matsaloli da ake ganin sun kawo cikas wurin samun wannan biyan bukatu mm. ko dai na sha'anin tsaro ko matsala ta cin hanci da rashawa ko kamar yi musu dungu wurin ba su damar shigowa su yi kasuwanci a yanzu kuma matsalar yaƙi da cin hanci da rashawa an kusa wato cin karfin ta kwarai mm. sha'anin tsaro ma abubuwa sun daidaitu gwargwadon hali tun da kasar wato yankin borno sun ce sun samu sa'ida dangane da matsalar boko haram da haka ne ake duban hanyar da za a cigo najeriya a kawar masana'antu mm. a fitar da kayayyakin a cin su a najeriya amma fitar da kasashen waje. Umar Faruk Musa kenan a lokacin da na yi hira da shi. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shi menene alfanan dangantakar da ke tsakanin Najeriya da China. kuma ta yaya za a rage gibin da ake samu ta fuskar kasuwanci tsakanin kasashen biyu amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To za mu fara daga ibada. Salamu alaikum da muke magana daga ibada. Salamu ina wuni. Lafiya lau ina gajiya. A ba gajiya wallahi. To da wa muke magana? Suna na da ɗan PDP nan Ibadan kala ake kala shari. To me za ka ce game da abin da muke tattaunawa a kai? to abin da muke za a kai abin da za ni ce ina fata Allah Ubangiji mai yadda Buhari lahiya. Mm. bayan haka nan kuma wannan shawara da aka bayar a ɗazu ta cewa ya kamata su ɗauki kayan aiki su zo nan su kera mu yaran mu su koya. Suwa kenan. Saboda an yi da wani yaran mu na Najeriya. Eh. wa za su kawo kayan aikin kenan. Sun baya Kaduna yana kera har jirgin sama to su yi sun kazo suna kere kere su yaran mu suna shiga suna mu ma insha Allah wata rana mu kuma za mu ɗauki namu kaya mu kai mu siyar. to mun gode malam hamza daga ibadan yanzu kuma bari mu je fatiskum yawa salamu alaikum wa alaikum gambo barau fatiskum to malam gambo me zaka ce game da abin da muke tattaunawa a yau yawa uh, yau shawara da nake so zan ba da gwamnan mu ga idan yana can da kuma shugaban kasar mu Muhammadu Buhari mm. yana can China kenan uh, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya mana hanyar da za ana samun biza cikin sauki ba tare da wahala ba masu zuwa kasuwanci sannan mai girman gwamnan mu gwamna gaidan ya kamata ya gayyato a masana a can muna da wajen gifcin nan a jihar mu ya kamata ya nemo masana su zo su kafa mana kamfani da za a na ayyuka eh, yaran mu samu ayyukan yi sannan gwamnati kuma za ta samu kuɗin shiga shine wannan shawara da nake so na da gwamna da shugaban kasa mu Allah ya dawo mana da su lafiya Allah ya sa wannan tafiya ta amfane mu to amon malam gamba barau mun gode yanzu kuma bari mu je taraba Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Taraba. Daga Hudu abu Daga Hukari Hudu Abubakar. Audu Abu Fari? Eh. To Malam Audu ya kake gani ko ce wani mataki ya kamata a ɗauka don rage giɓin da ake samu ta fuskar kasuwanci tsakanin Najeriya da China? Eh to Allah ya ba mu dai shugaban kasa mai adalci da kuma sani ya kamata. Mm. Mun tabbata cewa shi ya san abin da za a yi har mu mamaci moriyar wayannan kasashen duniya. Allah kuma ba da sa Allah kuma taimaka musu. To amin malam Audu mun gode har yanzu dai mun ƙara samun wani kiran daga Taraba. Salamu alaikum wane ne daga Taraba? Malami ko malama daga Taraba ba sani ba ko kuna kan layi ko ko in ce kana jin mu ko kina jin mu amma idan layin ya goce sai a sake kokari. har yanzu muna da sauran lokaci jama'a sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku yau muna son mu ji ne shin menene alfanun dangantakar ma da ke tsakanin najeriya da china kuma ta yaya kuke gani za a rage gibin da ake samu ta fuskar kasuwanci tsakanin kasashen biyu saboda bisa ga bincike dai ya nuna cewa kamar china ta fi samun alfanu ko kuma ta fi cin moriyar kasuwancin tsakanin kasashen guda biyu mun sami kira daga bauchi salamu alaikum wane ne daga bauchi to shi ma ga dukkan alamun layin malami na bauchi ya goce amma har yanzu muna da sauran lokaci sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun sami kira ah, daga maiduguri da wa muke magana daga maiduguri eh, adam eh, adam oh adam a eh, adam to malam adam ya kake gani za a rage giɓin da ke tsakanin kasuwanci tsakanin kasashen wato Najeriya da China? Eh lallai ala kulli halin dai kamar yadda ita kasar China ta kasance jagora a cikin harkar kasuwanci musamman ma Najeriya. Mm. Kuma a wannan zamanin shugaba Muhammadu Buhari muna ƙara roƙon Allah dai Allah ya tabbatar da harkokin kuma su gudana cikin nasara. to malam adam a eh, adam mun gode da shawara ka yanzu kuma bari mu je nasarawa to salamu alaikum wa alaikum salamu to salamu alaikum wa alaikum salamu to alhamdulillah gaskiya na yi farin ciki da samun wannan maudu'i da kuka kawo na ziyarar da mai girma shugaban kasarmu najeriya ya kai kasar ah, china mm. to zahiri a tunani na ne ina ganin inda a ce gwamnatinmu za ta sai da doka domin kin san inda za mu samu matsalar shine dokan china da ainihin na najeriya akwai saɓani mm. saboda mu najeriya dokan na nan amma ba a aiki da shi kin san kuma tattalin arzikin ƙasa komai yana tafiya ne bisa doka da a ce najeriya din za a samu doka wanda tattalin arzikin ƙasan su 'yan ƙasan komai za su yi a cikin ƙasansu ne ba cin hanci ba rashawa ba mm. ɗiban dukiyar mutane ana kaiwa kasashen waje mm. to ke san ita china kuwa doka ne ka ɗauki dukiyar jama'a na ƙasa ka kai wata ƙasa komai za ka yi a china a china za ka yi kuma don ci gaban 'yan ƙasar china to malam daga nasarawa dai layin ka ya goce sai kai hakuri ila ka sake wada kiran mu yanzu kuma bari mu je yobe. Salamu alaikum wa ke kira daga Yobe. Eh kuna magana da Nura Tela babban gida jihar Yobe tarayyar Najeriya. To Malam Nura me zaka ce game da abin da muke tattaunawa a kai yau? Wannan tafiya ta Buhari Ubangiji Allah ya tabbatar da alheri, Allah sa alheri ne ya kai shi kuma ya dawo da shi lafiya. Amen. To ta yaya kake gani za a rage gibin da ake samu ta fuskar kasuwanci tsakanin Najeriya da China? To, kin san kasuwanci dole sai an motsa hmm. yawa kin gani in ba motsawa ba yadda za a yi ko kana so ka tafiyar da shi ya tafiyar da kake so to malam nura mun gode da wannan shawara da ka bada yanzu kuma bari mu je neja assalamu alaikum radio america wa alaikum assalamu da wa muke magana sunana bala na buta na sarawa kanji To Malam Bala menene ra'ayinka akan dangantakar da ke tsakanin Najeriya da China kuma ta ya za a rage gibin da ake samu ta fuskar kasuwanci tsakanin kasashen? To abin ke ra'ayi na akan dangantakar Najeriya da China da kasuwanci to shine shi dai shugaban kasa Muhammadu Buhari mun tabbata da adalin mutum ne. Mm. Dukkan abin da ba alheri ba zai sa hannu a cikin shi ba. daidai 'yan kasuwanmu na Najeriya ya kamata gare su su rika da mutanen china ke kamata ke yi insha Allah za a samu ci gaba na idin da ke tsakanin china da nigeria to malam Malam Bala kenan daga Neja kuma mun gode da ra'ayinka har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu kuma mun samu wani kira daga taraba wa alaikum salamu da wa muke magana ina magana da mahmud daga da daga a taraba tumana mahmud mai ce gudunmuwa ka game da wannan maudu'in da muke tattaunawa a kai to gudunmawa da dai shine ya kamata ita kasar china ta zo ta jibe dukkan arnin tsare-tsaren mu ta ringa tafiya can mu ma mu ringa tsaro nasu amma yadda yadda ake ciki za su dinga nuna mana waye ne da kawai ci gaba da sauran su shi yasa dole a dinga samun ji. Mm. To menene ma alfanan dangantakar da ke tsakanin Najeriya da China din? Salamu alaikum. Malam Muhammad kana nan tare da mu? Daga Taraba? Eh ina tare, ina tare. Yawwa na ce menene alfanan dangantakar da ke tsakanin Najeriya da China? Eh, to alfanun kenan in dai har za mu dinga samun abunan na ba wai ko a dinga nuna mana wayo da ci gaba mu muna nan a nan a takure babu wani abubuwa da ke haskaka komi ke ina nan tafiya dai hello hello to malam muhammad nan dai za mu dasa aya saboda lokaci ya yi halin nasa sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu sake ba masu sauraron mu wata damai su sake kira su bayyana ra'ayoyinsu. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 4 da minti 51 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da dabsa da ake can yanzu haka ana yi tsakanin Manchester City ta kasar Ingila da Paris Saint-Germain ta kasar Faransa. A ɗaya hannu kuma ana goga tsakanin Real de Madrid ta kasar Spain da Wolfsburg ta kasar Jamus. Ƙungiyoyin da guda hudu sun dabsa ne a makon da ya gabata a neman cancantar kai ga matsayin kusa na ƙarshe na wasannin ƙwallon ƙafa na club club din da suka kasance zakaru a nahiyar Turai. Kuma a Parc de France na kasar Faransa, Paris Saint-Germain da Manchester manchester city din sun yi biyu da biyu yayin da real madrid ta sha kashi a kasar germany da ci biyu da nema kungiyoyin na fafatawa ne domin ganin biyu daga cikin su sun kai ga wasan kusan na karshe kamin wasannin da za a yi gobe idan allah ya kai mu duka na neman kai ga wasan kusan na karshe din na wasannin club club din da suka kasance zakaru a kasashen su a nahiyar turai atletico de madrid da ta sha kashi biyu da ɗaya ga hannun barcelona makon da ya gabata za ta kokari ta cike wannan gibi yayin da ita kuma benfica ta kasar lisbon ta portugal za ta fafata da bayern munich ta kasar germany wadda ta yi mata ɗaya mai ban haushi a makon da ya gabata idan muka tsaya a kasar ingila yanzu haka ana iya cewa kallon wasannin da club din leicester da yanzu haka ke kan gaba a wasan premier na kasar ingilan ya yi tashin hadarin gwamnan zabi inda kudin tikita ya kai euro na guga euro har dubu goma sha takwas da ɗari bakwai wannan ko ana ranaku biyar kacar kamin a kammala wasan kwallon kafa na rukuni na daya na ingila cewa da firmiya lastar din da yanzu haka ita ce ke kan gaba inda tabbato tottenham ta zarar maki bakwai kuma wannan makon za ta goga ne da club din everton idan muka leka a wasannin monte carlo na tennis kuwa yanzu haka ana iya cewa federer ya kai zagaye na gaba bayan da yan lelaye garcia lopez da ci shidda da uku shidda da hudu arbert da andy murray dan kasar ingila inda andi murai din ya kaca-kaca da arbar din bayan da aka tashi biyu da shidda shidda da hudu uku da shidda shi kuma gael simon dan kasar faransa gaba daya karkare dimitrov wanda ya maci shidda da hudu shidda da uku idan ko muka koma a wasan club club din da suka kasance zakaru a kasashen su yanzu haka idan aka duba daga cikin 'yan wasan da ke ci gaba da fafatawa a neman kai ga wasanni na gaba waɗanda suka fi ɗaukar albashi a ƙungiyoyi daban-daban na turai din lionel messi mai ɗaukar miliyan 36 kowace shekara yannan cristiano ronaldo da ke buga ma real de madrid mai ɗaukar miliyan 32 na euro a kowace shekara neymar da ke buga ma fc barcelona ta spain yana kwasa miliyan 20 kowace shekara sai kuma zalata ibrahim movic da ke buga ma kungiyar kwallon kafa ta paris saint germain ya kan kwashi miliyan 20 na euro a kowace shekara sai angel di maria na paris saint germain shi ma yana kwasar miliyan 24 na na euro kowace shekara akwai thiago silva duka paris saint germain ta kasar faransa mai kwasan miliyan 23 na euro a kowace shekara sai ga bal da ke buga ma real de madrid mai kwasan miliyan 14 na euro a kowace shekara thomas miller na bar munich ta kasar germany yana kwasar miliyan 16 a kowace shekara na euro sai andre iniesta na fc barcelona mai kwasan miliyan 15 na euro a kowace shekara luis suarez na barcelona yana kwasar miliyan 15 na euro a kowace shekara haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to yanzu kuma sai sharhin muryan amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ta'addanci aiki ne da ake gudanarwa a cikin sirri a lokuta da dama sukan ɓadda sahu wurin yunkurin shiga cikin al'umma da suke ɗauka a matsayin maƙiyansu ta hanyar amfani da hanyoyin kuɗi da sadarwa domin aiwatar da mummunar aikin ta'addancinsu idan har muna son yin nasara da yaƙi da wannan mummunar al'amari tilas ne a tono sirrin 'yan barandansu kuma a tabbatar ba sa cikin masu amfani da fannonin kuɗi da kuma sauran sassa na mu'amalan yau da kullum a duk faɗin duniya lokaci zuwa lokaci amurka na zakulo wasu da suke taka muhimmiyar rawa a aiwatar da ajanda wata ƙungiya ta ta'addanci galibi irin waɗannan mutane sukan kasance shugabanni ne na ƙungiyoyi ko kuma masu taimaka masu ta hanyar samun kuɗaɗe irin waɗannan mutane kan kasance waɗanda suka aikata ta'addanci ko kuma ake zaton za su kasance haɗari na kai irin waɗannan hare ta'addanci a wasu lokuta irin waɗannan mutane tuni suka shiga hannu lamarin sale abdulsalam ɗan shekaru 26 wanda ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ayyana shi a zaman ɗan ta'adda na ƙasa da ƙasa a ranar 5 ga watan afrilu makonni biyu da rabi bayan da aka cafke shi a brussels ta ƙasar belgium sale dai ɗan ƙasar belgium ne wanda aka haife shi a faransa abdulsalam ɗan ƙungiyar isil ne yana da hannu dumu-dumu a harin da aka kai a farisa a bara wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 130 da raunata wasu fiye da 350 abdulsalam wanda mutane suka yi shaidar cewa shi ya tuka motar da ta ke dauke da 'yan bindiga da suka kaddamar da hare-hare a gidajen abinci a paris ya amsa cewa ya sauya tunaninsa ne kan aiwatar da harin kuna bakin wake a kusa da wani dandalin wasa da ake gudanar da kwallon kafa an gano kwayoyin halittun jikinsa a bantan kunar bakin wake a wani wuri da kuma a gidan da aka kashe wani ta'adda a tsakiyar watan maris a wani gida a brussels an hakikanta cewa abdulsalam ne kadai wanda ya rage a cikin waɗanda suka kaddamar da hare-haren da aka kai a birnin farisa a bara ayyana mutum a zaman dan ta'adda zai kara tona a asirinsa kuma ya mai da shi saniyar ware a ɗaiɗaikun jama'a ko kuma a ƙungiyance a sakamakon wannan duk wata kaddara da ta kasance a ƙarƙashin ikon amurka na abdulsalam ko kuma wanda yake da hannu a ciki amurka ta azamata takunkumi ko kuma ɗaurin talala matakin da kuma ya haramta gudanar da duk wata mu'amala da abdulsalam ayyana sali abdulsalam a zaman ɗan ta'adda na musamman na ƙasa da ƙasa saboda haka amurka ta yi daurin talala ga duk wata kaddara ko ajiyar banki da ya mallaka wanda haka baki daya ya hana 'yan uwansa 'yan ta'adda amfani da irin waɗannan kuɗaɗe wajen goyon bayan mummunar ajandar isil sharhin murya amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka madalla a gaida abubakar janaidu yanzu kuma ga labarai amma a takaice. To a takaice mutane akalla takwas sun mutu a wani sabon harin jirgin saman Amurka da aka auna kan kungiyar Alshabab da ke kudancin Somaliya. An ceto 'yan gudun hijira da bakin haure wajen dubu biyu jiya litini a gabar Libya a cewar dogarawan kare lafiya a gabar Italiya. Jami'ai sun ce an kai ɗauki har sau takwas na ceto bakin hauren daga jiragen ruwa da nauyin musu yawa. Da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Wagner Roberts Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.